domin ganin cikakken bayani game da hacking da kuma wane ne hackers. Kamar yau kuke gani a rayuwarmu ta yau da kullum kwance rayuwa ta duniya baki ɗaya hakin ya zama ruwan dare a cikin al'umma inda ake kawo ƙorafe-ƙorafe na cewa mutane ana hakin ɗinsu ana hakin ɗin misali facebook ɗinsu bankinsu akan yi hakin waya ko kuma kwamfutan mutum a sata wani bayani wanda bai san an yi hakan ba sai daga baya wani ma har a yi hakin ɗin nashi ba zai san an yi hakin nashi ba so kai tsaye za mu je mu ga menene wannan hakin ɗin da ake ta faɗa a kai now so uh, a turance za a iya cewa Hacking refers to activities that seek to compromise digital devices such as computers, smartphones, tablets, and even entire network. Uh, bi ma'ana hacking wayansu ayyuka ne da ake ƙaddamarwa ko da ake gudanarwa domin lalata digital devices das na'ura wanda suke ɗauke da wutar lantarki kenan wanda suka shafi computer uh, wayoyi tablet da kuma network gabaki daya so wannan kenan wannan shine hakin a takaice za mu iya cewa a turance so but a hausance zan iya cewa a fahimta na hakin ana nufin kutse kenan ka samu wata kafa a cikin network ko kuma a cikin kwamfuta ka yi kutse ba tare da wannan mai kwamfutan ba ko mai wannan mai wayan ba ya san ka shiga wannan network din wannan shi ake cewa da hakin a takaice uh, so aka cewa da cewa hacking is a huge concern in cyber security uh, a fannin cyber security ma'ana fannin kiyaye na'urori uh, masu kwakwalwa shi ake cewa da cyber security tsaro kenan na duk wani abu da ya shafi na'ura uh, it takes advantage of vulnerabilities in a computer system to provide sensitive information to the wrong people or organization or to disable the operation of a group an ce yakan ɗauki wata dama ta yin kutse Uh, matukar an samu vulnerability a cikin computer system an ce vulnerability wata kafa ce wata huda uh, wani hudi ne ko kuma ce wani waje ne a cikin kwamfuta wanda ba shi da tsaro wanda wannan zai bayar da dama a sata mahimman bayanai a ba wa mutanen da bai kamata su samu wannan bayanan ba misali za a iya hakin gwamnati a ga ɗayan ɗayanta a tattaro wasu bayanai da suke ɓoyewa na sirri wanda ba kowa ya kamata ya ga wannan bayanan ba su za a iya hakin ɗinsu domin samu wannan bayanan haka zalika kai ɗan adam za a iya eh, kai normal mutum za a iya hakin ɗin wayanka misali in kana saving ɗin misali banking details ɗinka abubuwa bayananka wanda suka shafi bankin ka ko kuma wani kamfanin ka ko inda kake aiki ko kuma wani abu muhimmi a gare ka to duk za a iya yin kutse domin a sata wayannan bayanan so bayanan nan za a iya siyar da su a abin da ake cewa dark web sannan dark web in an siyar wanda aka siyawa zai iya amfani da wannan bayanan domin ya aiwatar da wani mugun abu so in ya so in za a bi diddigi a ga waye aiwatar da wannan za a iya zuwa a tracking naka a kama ka a kai baka san me ke faruwa ba kuma ba kai kai wannan hakin din ba so wannan a takaice shine hakin to kai tsaye za je mu ga wasu hanyoyi da ake bi domin hakin na farko akwai abin da ake cewa social engineering and fishing uh, social engineering wata hanya ce ake bi domin uh, a yi hakin inda ya shafi haka zai zo misali ya same ka kai tsaye ya yi ma wasu tambayoyi wanda kai za ka ɗauka ko ah, yana ma tambayoyin ne saboda yana so ya sani alhali kuma yana so yana tambayan ne domin ya samu wasu bayanai game da kai domin ya aiwatar da wani mugun abu a gare ka ko kuma ga waninka so haka zalika phishing fishin kuma hanya ce wanda za a iya creating link in aka yi creating link sai a tura muku a ce ka yi abu kaza ko kuma wannan link din idan ka danna shi zaka samu MB kaza ko zaka samu gig kaza ko za ku samu kuɗi kaza so idan ka danna wannan link din zai ɗauke ka zuwa wani page inda za a ce ka shigar da bayanan ka wanda suka shafi email address ɗinka password ɗinka ko kuma a bank details ɗinka da sauransu su ta nan in ka shigar da wannan bayanan shi wancan ataka ɗin zai samu wayannan bayanan cikin sauƙi so wannan shi ake kira da phishing so kun ga a takaice a fannin social engineering ba za a iya hakin ɗinka ba sai da sa hannunka ma'ana ba za a iya hakin ɗinka ba ba tare da kai ka sani ba sai dai a zo a ma wayo ko a ma wayansu da dabaru domin a ansa bayananka ba tare da kai ka sani ba so wannan shi ake kira da social engineering and phishing abu na biyu shi ake kira da malware injecting devices akwai wani bidiyo da muka yi a ƙarƙashin channel ɗinmu wanda muka kira shi da yadda haka suke satar bayanai suke satar username da password ma'ana bai ma'ana keylogger kenan so mutum haka zai iya programming Uh, eh, flash drive ya sa kiloga a ciki zai iya zuwa ya sa a cikin kwamfutan ka uh, yana sa wannan device a cikin kwamfutan ka to duk zai ya tattaro bayanan ka da abubuwa muhimmai a gare ka ya sace su ba tare da kai ka san me yake faruwa ba so wannan shi ake kira da malware injecting devices zai iya zama ta hanyar amfani da usb ko kuma akwai abin da ake cewa da usb robadoki so robadoki shi ma ya kan zo da keylogger inda zai sata duk wani abu da aka shigar a cikin kwamfutan ka da hannu misali in ka shiga website din facebook.com za ka sa username ɗinka da password to wajen rubuta username da password ɗin nan da zaran kana rubutawa shi keyboard ɗin shi robadoki ɗin nan yana nan yana recording duk wani harfa ɗaya da ka rubuta so zai recording ɗin shi storing ɗin shi a database domin ya tura wa wancan ataka ɗin ko kuma ataka ɗin daga baya zai iya zuwa ya cire USB ɗin ba tare da kai ka sani ba Uh, so wannan shi ake kira da malware injecting devices abu na gaba shi ake cewa da missing security patches bi ma'ana akwai hanya da ake bi domin yin hacking wanda ya shafi update misali idan aka ce uh, application ko wani website sun yi upgrading uh, application ɗinsu so yana da kyau kai ma wanda kake amfani da wannan website ɗin ko kuma kake amfani da wannan application ɗin ka yi upgrading cikin gaggawa domin maybe an bar wani vulnerability ne a version ɗin baya so in kai upgrading zai zo zai facin wannan security ɗin so ba zai ba haka dama ba domin ya aiwatar da abin da yake so ya aiwatar so idan baka yin wannan regular update da kuma upgrade na applications da kake amfani da kuma websites so kana cikin hatsari to don haka ta wannan hanya za a iya bi domin a yi hakin ɗinka ba tare da kai ka sani ba so yana da kyau idan windows misali kana amfani da windows operating system ne suka saki update so yana da kyau ka bi su kai tsaye kai ma ka yi wannan update din so abu na gaba shi ake kira da cracking password so mun yi wani video again muka ce yadda ake cracking password so ana yin cracking password using misali za a iya amfani da common python program domin ai cracking password so akwai abubuwan da suka da suka hada da Eh, abin da ake cewa da hydra akwai abin da ake cewa john the ripper duk wannan applications ne wanda ake amfani da su domin cracking password na database ko kuma na website gabaki daya so duk hanyoyi ne da ake bi domin yin hacking abu na gaba shi ake kira da distributed denial of service ko kuma a ce ddos so distributed denial of service hanya ce wadda ake bi a hacking inda shi haka din zai tsaya a tsakiyanka zai tsaya a tsakiya tsakanin kai da kuma intanet lokacin da kake so ka samu wani bayani a intanet so shi kuma zai yi hakin din wannan website din ko kuma ya hakin wannan ah, sava din bayan ya yi hakin dinta so duk wani bayani da kake zuwa zai je gare shi ne kai tsaye so sannan shi zai baka ansan da ya ya kamata so ta nan duk zai capturing duk wani bayananka da wasu abubuwa naka domin ya yi hakin ɗinka so wayannan a takaice su ne hanyoyi biyar da ake bi domin yin hakin kai tsaye so za mu je ga menene wane ne haka so wane ne haka kamar yadda uh, aka ce anan a security haka is someone who explore methods for bridging defenses and exploiting weakness in a computer system or a network haka mutum ne wanda yake zakulo hanyoyi da yake bi matakai-matakai domin yin kutse a cikin computer system ko kuma a cikin computer network duk wata hanya da ya san zai bi ya zakulo wannan uh, weakness din ma'ana uh, rashin karfin security kenan zai bi domin ya samo wannan Uh, vulnerability din wannan kafar da za ta bashi dama ya shiga cikin kwamfutanka ka har ma ya sata wannan bayanin naka da yake so ya sata So aka ci gaba cewa in computer security a hacker is someone who focuses on security mechanisms of computer and network system. Haka mutum ne wanda yake wanda yake tsayawa tsayin daka a fannin security das ma'ana a fannin tsaro na computer da kuma network uh, network system. da kuma yadda network eh, computer take mu'amala da wata computer suke sharing files suke exchanging abubuwa daban-daban so wannan shine haka a takaice so now abu na gaba shine mu je mu ga ire-iren hackers kamar yadda kuka sani muna da three main types of hackers eh, na farko su ake kira da black hat hackers eh, na biyu su ake kira da white hat hackers sannan na karshe shi ake kira da grey hat hackers so su black hat hackers black hat hackers hackers ne kunce masu yin kutse ne wanda suke cutar da al'umma ina ce suna cutar da al'umma shine za su iya bi misali in sun yakin dan bankin ka su dinga satan maka kuɗi ko kuma in sun yakin social network ɗinka su dinga yaudaran mutane da shi ko kuma duk wani bayanai naka wanda suka sata su yi amfani da shi ta hanyar da bai dace ba so wannan su ake kira da black hat hackers na biyu su ake kira da white hat hackers white hat hackers hackers ne ko ce masu yin kutse ne wanda ake ɗaukansu a kamfani domin su kare kamfanin nan daga sharrin black hat hackers so abinda white hat hackers suke suna yi ne domin uh, taimaki ko kuma su kare wannan kamfanin ko wannan gwamnatin saboda kan black hat hackers su shiga su ya su sata bayanai game da wannan kamfanin so white hat hackers ana biyan su kamar yadda kuka sani su suna yin abu ne na kirki hasali ma suna yin hakin ne domin a biya su so abu na gaba shi ake kira da grey hat hackers grey hat hackers hackers ne wanda suka kunshi wanda suke yin aiki wanda ya shafi irin na black hat hackers da kuma white hat hackers idan na faɗa haka ina nufin Ah, haka ne wanda idan sun samu aikin yi misali kamfani ya zo ya ɗauke su aiki su za su iya yin hakin wanda ya shafi white hat hackers ma'ana za su kare wannan kamfanin daga sharin black hat hackers idan kuma ba su samu aikin yi ba ko kamfanin nan ba zo sun dauke su aiki ba su za su iya yin hakin wanda ya shafi ah, na black hat hackers ma'ana za su dinga cutar da al'umma da kuma satan ma mutane bayanai da abubuwan da ba rasa ba su wayannan su ake kira da grey hat hackers wannan su ne ire-iren hackers da muke da su guda uku su za mu je ga misalan hackers na duniya baki daya wayanda suka shahara wajen hakin har ma an san da zamansu so kamar yadda kuke gani abu na farko haka na farko shi ake kira da kevin mitnick kevin mitnick haka ne wanda a yanzu shi ya koma white hat haka ko kuma ci ya koma security consultant yana da kamfani uh, nashi na kan shi uh, tunda yanzu kamar zan iya cewa ya zama uh, white hat haka baya cutar da al'umma amma a da dai yayi so amma yanzu ya tuba sakamakon an kama shi a uh, ya zo kuma ya gane cewa abin da yake yi ba daidai ba ne abu na uh, misalan hakas na biyu su ake kira da anonymous anonymous wata kungiya ce ta hackers wanda suke yin abubuwa a intanet wanda ya shafi kutsewa gwamnati gwamnatin ƙasa da ƙasa ko kuma gwamnati ta ƙasa guda ɗaya ko kuma eh, kamfani ko kuma wani kamfani da ya shara ko mutum da ya shahara su wannan su ne anonymous group ne na hackers wanda ba a san da su ba har yanzu ba za a iya cewa ga mutum ɗaya wanda yake shi ne yake da wannan group ba so mutum na gaba shi ake kira da adrian lamo shi ma haka ne wanda ya shahara so amma duk daga baya wayannan duk an ci an kama su saboda sun faɗo fannin uh, black hat hackers so daga baya kuma duk sun zo sun bi sun tuba so na gaba shi ake kira da albert gonzalez albert gonzalez shahararren haka ne na america amma asalin shi shi dan israel ne so ya shahara wajen yin hakin inda ya yi hakin wani kamfani da ake kira da TJX Company a United States of America ya yi hakin din abubuwa da dama wanda ya shafi uh, satan satan credit card da atm card kenan information da wani abubuwa so wannan albert gonzalez inda kuke gani ya sata kudi a akalla estimates sun kai miliyan 360 dala kenan ba wai naira ba so an kama shi shi ma so amma duk daga baya sun bi sun tuba an sake su kuma ba sa yin wannan sasali sun koma white hat hackers so na gaba su ake kira da matthew bevan and richard price so su ma hackers ne wanda suke haken ko kuma sun yi hakin an kama su amma duk dai sun tuba na gaba shi ake kira da jonathan james jonathan james ya shahara wajen hakin ɗin website da dama wanda suka shafi eh, kamfanonuwa na united states of america wanda duk daga baya dai an kama su suma sun tuba na gaba shi ake kira da astra astra Uh, mutum ɗaya ne amma daga baya zo ya haɗu da wasu mutane wanda ba a san da su ba har yanzu an ki bayyana ko su suwaye su amma dai su ma an kama su an ci taron su da sauransu na gaba shi ake kira da edward snowden edward snowden haka ne wanda shi ma dai yanzu ya zama white hat haka ya fita daga black hat haka kenan inda yana taimakan kamfanonuwa da dama wajen gano suwaye black hackers uh, da kuma kare wannan kamfanin daga security bridges da sauransu so wayannan su ne misalan hackers na duniya baki daya uh, so idan kuka lura a cikin wannan bayanan da muka yi game da hakin mun dan tattauna game da illar hakin ne a musamman a wajen misalan hackers ɗinnan na duniya so mu abin da za mu dinga koyarwa a wannan channel ɗin ba zai shafi illegal hacking ba ma'ana abin da za mu shine ethical hacking hacking ta hanya mai kyau hacking na legal way ma'ana wanda an yarda da shi gwamnati ta yarda da shi to duk za mu dinga koya muku abubuwa game da yadda za ka kare kanka daga wayannan attacks ɗin da kuma yadda za ka iya yin hakin misali kai testin ɗinsu a network ɗinka domin ganin security network ɗinka in kana da kamfani ka san to aina ne kake da matsala aina ne kake da Uh, na ƙasu da sauransu so insha Allahu da wannan ne za mu kawo ƙarshen wannan bidiyon idan kai sabo ne zuwa channel ɗinmu mai albarka muna roƙonka da ka yi likin bidiyon nan sannan kai sharing ɗin shi zuwa ga abokananka domin su masu amfana sannan muna roƙonka da dan Allah ka yi na subscribe idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel mai albarka idan kuma kun kasance tare da mu a wannan channel muna godiya da gudunmawar da kuke bamu na kallon bidiyoyinmu sannan kuma muna roƙonku da ku yi sharing wannan bidiyon domin wasu su masu amfana idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko mun wani kuskure da kuke ganin ya kamata ku sanar da mu za ku iya faɗa mana a can comment section ko kuma a cikin links za mu bar shi a cikin description so da wannan ne insha Allah za mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh peace